أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة أوتر ربيعين الأول وتن أكو هجرر النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara 1423 wanda ya zo daidai da ranar 29 a watan 10 oktoba shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na dr ali muhammad as-salladi muna fasali na bakwai da aimu daulatul islami fil madina ginshikan abubuwan da daular musulunci ta kafi kansu a zaman madina ko a komawa madina da aka yi hijira muna mabahasi na uku alladhi ya tahaddasu an alwasiƙiya wanda yake magana akan wato yarjejeniya ko asfahifa sahifa takarda da aka rubuta aisu wa salla ila nihayatil mabahas fi Sadiq, ta yadda muka kai ƙarshen wannan mabahasi na uku a darasin da ya gabata darasi na talatin 31 da shay'in rabi'i da kuma abu na hudu na mabahasi din shine inna allaha la yaslihu amal al mufsidin cewa Allah subhanahu wata'ala baya kyautata aikin mabarnata inda da banna aka yi aikin to ba zai kai ga cimma nasara ba shi sai sai inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne baya karɓar wani abu sai mai tsarki to duk inda banna ta zo ko duk inda ƙarya ta zo a yi ta mata kwalliya amma dai a ƙarshe a tutar babu za a tashi dan babu natija don inna allaha la yasluhu amala al-mufsidin wa khulasatuhu la tazaharu bi lisanika khilafa ma fi qalbika mai wato sumare na wannan darasin abinda ake so a nuna mana kada ka bayyana da harshenka sabanin abin da ke cikin zuciyarka a so ake kullum abin da ka faɗa ya daidai da abin da ke cikin zuciyarka shi aiki ya ƙara bayyana haka wala talbisul haqqa bil batil kada ka yadda ka hada ƙarya da gaskiya kama qala ta'ala kamar da Allah ya faɗa fil baqara a suratul baqara yace ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kaffa ya ku masu imani inda imanin na haƙiƙa ne original imani ne to shiga musulunci gaba daya ba rabi da rabi ba abin da ya maka daɗi ka ba abin da bai maka daɗi ba ka ban shi a'a da abin da ya maka da abin da bai maka ba ɗau'an wa karhan anta abdan lillah ta abdullah ala kulli hali akan ku a kowane hali to udkhulu fi silmi kafa Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi kururuwa kira na shaytani innahu lakum aduwwun mubin domin shi shaytani a wajen ku makiyi ne kuma bayyananne shi mun sha faɗa ga baka da shi gado shi shaitani ba taka masa kai ba ba zubar masa kai ba can tasu ta haɗa su da kakan kakan kakan kakanninka na farko adam amma a gaban Allah ya yi fiki ya ce hazan lazi karramta alayya wannan wanda ka girmama shi ka fifita shi a kaina yana nufin adam shaɗan kenan ya ce wa Allah la in akarta ni ila yawmil qiyamati in ko har ka bani dama kaman jinkiri har zuwa alkiyama la hatalikan zurriyatahu illa qalila sai na hallaka zurriyarsa ka gani ko shine har a filin alkiyama saboda wannan irin wannan ayar Allah ya faɗa ya maimaita ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba inna shaytana lakum aduwwun zuhu aduwwa to ne yasa a hikayar kiyama da Allah yake maka zai cewa wato wanda suka bi shaytani alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan ban yi wasici gare ku ba ban yi wasiya gare ku ba ya ku ɗan adam cewa kada ku bauta ma shaidani Allah cewa ana ibuduni na ce ku bauta min haza sirafin mustaqim bauta ta shine tafarki madaidaici to kasan kuma lahira ce gunda ake ga banna ne ba a gyara ta yawwa nan duniya ne kake ganin banna ka gara ka gane kuskuren ka ka gyara amma lahira ko ka gane ko a nuna maka babu gyara da Allah subhanahu wata'ala ce ban yi wasiya gare ku ba ya ku yayan adam alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan wa ani ibuduni ce ku bauta mun haza siratun mustaqima wannan shine tafarki madaidaici wala qad adalla minkum jibilan kaseera hakika shaitan ya batar da tawaga mai yawa a cikin ku afalam takunu ta'qiluna duk abin da ake faɗi a shirya ku ba ba za ku hankalta ba to fa duk wannan fa ba wannan tan gyara bane ba tara abin ku koma ku gyaro ta me za a ce gaba hazihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun ka gani wannan ayat ta mai mutu a cikin alkur'ani shi shedan abokin gaba ne kuma Allah ya sanar da kai shi wani gurin in ya sanar da kai shi sai ce fattaki zuhu aduwa kuma ku rike shi abokin gaba saboda haka duk yadda kake ganin zaka bullo wa shedani in dai baka yadda ka rike shi abokin gaba to ya gama da kai ka kwana ciki domin Allah da ya halitte ka ya halitte shi ya bayyana maka sharrinsa da manufarsa a kanka to shi kuma ya gaya maka maganin ya ce inna shaitana lakum aduwun to kuma fattakhizuhu aduwa. ku rike shi a matsayin abokin gaba sai ka yadda kake gani zaka bullo masa in dai baka yadda abokin gaba bane kawai shi ya gama da kai to din da abokin gaba yake ai kafa kafa kake da shi kar ya kusance ka balle ma ya cuce ka to shi dan abokin gaba ne kuma ga shi san shi amma ba wai ya kusance ka ba a'a jinin jikinka ma zai iya shiga jinin jikinka ma zai iya shiga kuna sanar da hadisin in ba manta ba hafsa Allah ya kara mata yadda annabi na tikafi ta kai masa ziyara yana masallaci ya bar gidansa ta kai masa ziyara duhun dare yayi sai annabi ya taka mata wajen masallaci za ta tafi sai wasu matasa suka zo wucewa sai suka gane wannan dai annabi ne amma dai wannan matar ba a san su ba annabi ne da wata mata haka me ya kamata su yi sai suka irin su yi sauri su wuce ma a zuwan annabi bai gansu ba su yi ba saji suna wannan sun sa annabi ce ku tsaya ku tsaya ku zo ku suka dawo yace annabin ku ne da matarsa wanci sai a'udhu billahi ya rasulallah, mu zani maka mummunan zato da annabi ce a'a inna shaytana yajri li bani adam majarad dami yace ai shaytan yana gudana cikin jinin dan adam yadda jini yake gudana je zuciyarsa ya saka masa da to annabin ku ne da matarsa kaga wannan mu kuma mahallin shahid din mu shine gashi abokin gaba ne shedani ba wai kar ya kusance ka ba jinin jikin ka ma yana iya shi saboda udkhulu fi silmi kafa la tattabi'u la tattabi'u khutuwati shaytan a in zalaltum Allah ce in ku kuka zame kuka saki layi min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujoji dalilai sun bayyana sun zo muku fa alamu to kar ku manta in ku manta a tuna muku ku sani annallaha azizu kuma hakimi. mabuwayi ne gagara koya ne wanda wani abu bai gagararsa ne kuma mai hikima ne cikin ayyukansa to da in kun zame to ku kiyaye da abin da kai shi yana da yadda zai da kai inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan madakata to wannan shine kula ka su wato abin da muka gama yau wa nastamir al yawma fi bidayatil mabahath ar-rabi'i yau za mu fara da farkon mabahasi na hudu kama kalar mu'allifu kamar yadda wannan mawallafin littafi ya ce almabahasin rabi'u mabahasi na hudu a sanatu tadafi wal harakatun sirriya shekarar da aka samu ci gaba motsawa da kuma rundunoni na yaƙi yanzu an kai cutarwa ta isa har allah ya ba wa muminai dama su kare kansu shi ne shine at-tadafi din an ba su dama su kare kansu to da ce walan sanatu ta tadafi shekarar da aka ba da dama a kare kai da duk abin da za a yi musu suna abin da sai annabi ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri. inna min sinan allati ta'amala ma'aha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanatu ta tadafi yana daga cikin tsari wato da annabi sallallahu alaihi wasallam sunan tsarin da ya bi wajen ma'amalarsa to akwai sunnatu ta dafe sunna ta kare kai wata zaharo jaliyan filfatara filmadina wannan sunna ta kare kanku ta fito fili ta bayyana a wato madina a lokacin zaman madina ma a harakatin sirriya ko saraya tare da motsawa da aka samu na 'yan ƙananan runduna da ake yi don kare kai walba'us walgazawat wato waɗanda ake aikawa kuma ake yin yaƙo allati qadha annabi sallallahu alaihi wa sallama mushrikina wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kutsa da ita ma'ana ya zama ya kishiyanci mushrikai abinda suke masa to ya tashi da wannan rundunonin wajen kare kai wa hazihi sunna muta'alliqatun ta'alluqan wasidan wato wannan sunnar tana ta'allake ta'allaka daurariya bitankin li hadha da cewa za a sadan a sama ma wannan addini tabbatuwa a bayan kasa shine at-tanfi kar kawai a zauna har abin ya kai an shafe ku to yanzu an bada dama ku kare kanku wa qad ashara Allah ta'ala ilaiha fil kitabil aziz hakika Allah subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan sunna ta at kare kai a littafinsa mai girma waja at-tansisu nassoshi sun zo alaiha akan kare kai fi qaulihi ta'ala a fadin Allah madaukakin sarki walaula dafa'ul lahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatul ardh ba dan kariya da Allah yake bawa mutane da sashen su zuwa sashi ba to da banna ta yi in soja ake na gaskiya a kowace ƙasa Allah subhanahu wata'ala sai ba ku kariya da ƙarfin sojojin da kuke ku kuna san kuna kasuwa kuna harkokin ku wasu na ofis suna harkokin su wasu na gonaki suna harkokin su Allah subhanahu wata'ala sai kuma wani abin da ya dora musu sune su bawa na cikin gari kariya shine ba dan dafa'ullahi nasa ba kariyar da Allah yake bawa mutane ba azuhun hunde ba azin sashen su da sashen, to la fasalatul a ai da rikici za a yi ta yi a bayan kafa. walakin na Allah zu fablin alal alami sai dai abinda ya hana azama komai ya rikice din wasu ke ba wata kariya saboda shi Allah ma'abocin falala ne ga duniyar baki ɗaya suratul baqara ayata 251 yaqulu sa'idi a karkashin tafsirin ayar Abdurrahman Sa'idi yake cewa a tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al ya yace walau la dafullahi nasa ba dan kariya da Allah yake ba wa mutane ba ba'aduhum ba'adin da fasatul ard ay laula annahu yadfa'u biman yuqatil ba dan Allah yana bada kariya ba ga wanda yake yaki fi sabilihi dan daukaka addinin sa yake yakar kaidal fujjari wato makircin fajirai wa takalibul kuffari da shirye-shiryen kafirai la fasadatul ard bil istila'il kuffari to da bayan kasa ya rikice da mamayewar kafirai alaiha wa iqamatuhum sha'airul kufri da tsaida alamun kafircinsu wa man'ihim min ibadatillahi ta'ala da bayan ƙasa ya rikice da dama da suka samu ta hana bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa izhari dinihi da bayan ƙasa ya rikice ta hanyar sun samu damar hana bayyana addinin Allah amma kuma Allah ya yi alƙawarin dama sai ya bayyana addinin nasa sai dai ta hanyoyin da hikimar ta sadar kawai dai abin da yake nema da masu imanin asabat in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum in kun tsaya tsayin daka kun taimaki addinin Allah to alƙawarin sa ne zai taimake ku kamar yadda ya taimaki manzon sa ko manzannin sa manzannin sa yace ala tahsabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula kada ka taba tsammanin Allah zai saba alƙawarin da yau manzannin sa na sunna haka masu imani ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum in dai da gaske kuka tsaya ku taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wai sabbit aqdamakum zai tabbatar da ku akan daga dagan ku shine tamkin din amma walladina kafaru fa ta'asallahum wa adalla amalahum to laka walakin Allah zu fadl al alamin shara'a lahum jihad sai da ya shar'anta musu jihadi dan kare kansu allazi fihi sa'adatuhum ko sa'adatuhum wanda a cikin sa ne suke da wato cin nasara wal madafa'atu anhum da kare kansu wa makkanahum min al da kuma samun tabbatuwar a bayan ƙasa bi asbabin ha wa asbabin la ya'lamunaha da wasu dalilan da Allah ya sa su mutanen sun sani da kuma dalilan da su ban sani ba Allah yake ba su kariya da sun maƙala ta'ala sannan da sai Allah ya aya ta gaba tilka ayatullah wannan fa ayoyin Allah ne na taluha alayka bil haqqi ai bi sidqi la raiba fiha gaskiyar da babu shakka a ciki almutadammanu lil i'tibari wani ta kunshi lura wal istibsar da kuma sanya wato wayewa wa bayanin haqa'iqil umur da bayanin yadda yanayin hakikanin al'amuran wa innaka kuma lalle kai Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamin al kana daga cikin jakadu kana daga cikin manzanni bal shine ma shugaban manzanni ko katimul anbiya imamul mursalina fa hadhihi shahadatun min Allah li rasulih Abdurrahman ya yace wannan fa sheda ce daga wajen Allah zuwa ga manzo sai cewa innaka lalle kai lamin al-mursalina wallahi kana cikin manzanni Allah kar ya rantse maka man asdaqu min Allah hadisa wa ya fa Allah gaskiyar magana to ya hada maka da tawkidi da kuma rantsuwa to haka Abdurrahman Sa'id yace shahadatun min Allah li rasulih bi risalati allati min jumlati adillatiha yana daga cikin jimlar dalilan manzancinsa ma qassahu alaihi abinda Allah ya bashi labari min al-akhbari al-umami as-salifina na daga labaran al'umman da suka gabata wal anbiya'i wa atba'i daga cikin da abin da ya tabbatar da manzancin labarin da Allah ya ba annabi na al'umman da suka gabata da kuma annabawa da mabiyansu wanda ba dan qur'anin ba da shi ma bai sani ba kisa da ya bashi labarin sai ce tilka min an anba'il ilgairi nuhiha ilaika. wannan yana daga cikin labarin rukan gaibu ma'ana da baka san su ba muka yi maka wahayin ina ji a suratul ne yace ma kunta an anta wala qaumika min qabli hada kai da mutanen ka ba ku san su ba kafin wannan lokaci saboda haka a kayakin umar kenan da Allah ya bashi labari min jumlatiha ma qasahu Allah min al-akbar al-ummi as-salifin wal anbiya wa atba'ihim da annaba da mabiyansu wa da'ihim da makiyansu allati laula kabarullahi iyahu ba dan Allah ya ba mu annabi labarin su ba lama kana indahu bi zalika ilmi ai da bai zama yana da ilimin wannan ba bal lam yakun fi qaumihi ai ba ma a al'ummar al'ummarsa bane min indihi shay'un ko kuma ai al'ummarsa ma ba su da wani abu min hazihi al'umur daga wannan al'amura fadalla sai wannan ya yi nuni annahu rasulullahi haƙan wa nabiyahu cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma annabin Allah ne ba allazi ba'athahu bil haqqi wad dini wanda Allah ya aiko shi da gaskiya da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan ya rinjayar da addinin akan kowane addini walau karihan mushrikuna ko da mushrikai ba sa so ku abin da ya faru addinin ai Allah ya tayar musu manzon na ƙarshe wanda ya fi kowanne lalai da ba suka ce ba su ji ba su gani ba ba su yadda ba ba za a yi ba shine matsayin shawa a karan farko Allah kuma ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shi kuma shi ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya li yuzhirahu dan ya bayyana shi addinin gaskiya din ala dini kulli akan kowane addini da ke bayan ƙasa yin haka sai ce walau karihal mushrikuna ko da mushrikan ba ta su to kaga yanzu an shata layi amma ka san ta Allah ba ta su ba aiko yawwa sai mawallafin littafi a littafin wa fi qaulihi ta'ala a kuma fadin Allah ta'ala da yake allazina ukhriju min diyarihim waɗannan waɗanda aka fitar da su daga gidajensu suwa kenan sabai wanda suna ji suna gani suka bar makka ka bar duk abin da kake da shi ka tafi hijira madina kai ba ma kai ba ma abin da kake da shi ba kai kanka ma in an san da tafiyar ka za a iya kashe ka aka sai ta hijira sai ka bari sanyin asuba ba sa tashi sallah mushrikai suna bacci kai kuma ka bi sanyin asuba ka fice kai kadai ka kai imanin ka baka da komai wanda aka san suna da hali ma suna da dukiya su security ake sa musu kar su fice ba a sani ba kuna sanar da abin da aka yi wa su haibar rumi ko suka sa masa security abin yana damunsa ya musulunci yana so ya hijira sun hana shi wata rana cikin dare ya samu ya sulale ashe bai tsira ba suna tare da suna binsa suka biyo bayansa ya waiwa ya tabbatar mutane suke binsa cikin dare ya ja da baka ya tsaya ya ce duk wanda ya ƙara so a bakin rayuwar ya ce kuma kun sani na taho daga cikin rumawa waɗanda suka fi kowa iya harbi shi yasa ake ce masa sahibin rumi radiyallahu anhu suka yi dako dako shi bai juya ya tafi ba su ba su dawo ba a ƙarshe kun ga sulhun da aka yi shi ne aka ce to shi abinda ba a so ya tafi madina da shi dukiyarsa ba shi da komai ya zo madina a madina ya samu kudinsa to ba zai kwashe musu tattalin arziki ba ya tafi da shi makka ya taimaki ya tafi da shi madina ya taimaki addini haka ya zo makka ya zai ya fita haka matsalar ku dukiya ta eh matsalar ku dukiya ta eh to dukiya tana guri kaza da guri kaza da guri kaza ya ga musu duk inda dukiyar ta da akan haka sai tafi shi ya tafi na ta baka misali kaman kai a yanzu ne ka ce ga check din ga atm din ga pin number din ga duk inda bankunan ka suke kai ka san imanin na wasa ne ba na wasa ba imanin sa haka sahibin rumi ya mutu je gaya musu inda dukiyar take suka juya suka ta koma makka ya juya ya tafi madina amma ka da yi dan allah kuma lokacin da wahayi ke sauka kafin ya sa madina allah ya sanar da sa abin da ya faru cikin dare yana zuwa madina irin fara'ar da annabi ya karbe shi da ita ya karbe shi yace bakin bakin bakin ni'ima hazihi tijara dalla da wannan kasuwanci yaya mutanenka sabir rumi ya mamaki ya rasulullah tsakar dare na fito daga makka da abin da ya faru da yadda su cikin dare ne ba ya kama ka labari yace ya Allah ya sanar da yace har ga aya nan ma ta sauka a suratul baqara wa minan nasi man yashtari nafsahu butiga amradatullah wallahu ra'ufun bil ibad daga cikin mutane akwai wanda yake fansar kansa da dukiyarsa sahabi kenan sahabin rumi ta shi akan wasu wani ayat ta sauka kanan kawai idan kana dan shi ayo iya kallon sahabi ka zaga tsakaninka da shi shekarun ma aru aru Allah ya ce manyan da ke cin mutane akwai mai fansar kansa da dukiyarsa Allah ya shaide su ba don kai ba ittira a marabatullah dan neman yardar Allah sai Allah ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai jin kai ne mai tausayi ne ga bayinsa Allah ya yarda da su saboda haka to alladina ukhruju min diyarihim bi ghairi haqqin fa ba su taka wani ba su zubar masa ba kawai an yaqulu rabbina Allah eh illa an yaqulu rabbuna Allah kawai me yasa aka sa musu karan tsana har maka ta gagare su zama har suka yi hijira hafa shi ne gayya mai aikin radda ya fita daga makka ya ya kalle ta ce wallahi na fita daga cikin garin makka ba dan ba na son ki ba makka walaula anna ahlaki akharjuni ma kharajtu ba dan mutanen ki suka fitar da ni ba da ban fita ba sallallahu alaihi wasallam to bi gairi in ji Allah illa an ya ƙolo rabbun Allah sai kawai don sun ce ubangijinmu ne shi ubangijin mu shine Allah walaula dafa ullahin nasu shine shi to ba don kariyar da Allah yake ba wa mutane ba ba a bi ba'azin sashen su a basu kariya da sashi la huddimatu tawani da wuraren ibada da sun rushe wa biyaqun wa salawatun wa mutajib duk wani gure da ake ibada coci coci ne da mun didda sun rushe yazkuru fiha ismullah wanda yuzkaru fiha ismullah wanda ake ambatan Allah a cikin sura amma wala Allah man yansur tabbas haƙiƙa Allah alƙawarin sa ne zai taimaki wanda ya taimaki addininsa inna allaha lalle kuma shi Allah din laqawiyun mai karfi ne azizun gagara koye ne suratul hajji aya ta 40 wa yaqulu abu jafar ibnu jarir kenan yake cewa haddathani yahya bin daud yahya bin daud ya bani labari alwasiti قال يتي حدثنا إسحاق بن Yusuf. ishaq bin yusuf ya bani labari an sufyan daga sufyan an al-a'mash daga a'mash an muslimin daga muslimin an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma qala yace lamma karaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min makkata lokacin da manzo Allah daraja da mutu Allah tabbata a gare shi ya fita daga cikin garin makka qala abubakar sai abubakar yake cewa a akharaju nabiyahum yanzu sun fitar da annabinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ji sayyidina abubakar da ya halukanna lalle ko za su halaka kala ibnu abbas sai ibnu abbas ya ce fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya uzina lillazina yuqatiluna an umarci an ba da dama ga wannan wanda ake yaƙar su suwa kina ake yaƙa musulmai ko shi yasa headline din malam dama sunnatu tadafi sunna ta ba da dama a kare kai yanzu to da aka da annabi ya fita daga makka ne yana abubakar ya ce inna lillahi sun fitar da annabi daga makka to halaka ta zo musu sai Allah ya saukar da wannan aya uzina lil ladina yuqatiluna an ba da dama ga wannan waɗanda ake yaƙar su bi annahum zulimu da cewa tabbas haƙiƙa su an zalunce su wa inna allaha ala nasarihim laqadir kuma tabbas haƙiƙa Allah wajen ba su taimako da iko ne kala abubakar sai abu sana abubakar ya ce fa rabtu sai na san annahu sayakunu qitalu to sai an yi yaki wa hiya awwalu ayatun nazalat wani iska ce ita farkon aya da fara sauka akan ba da umarni a yaki da ita fara cewa ku kare kanku wa qala shaukani shaukani yake faɗa sun tafsirin safatawar qadir ha'ula وصف هؤلاء bi بقوله sai Allah ya siffanta waɗannan masu imani da yace allazina ukhruju min diyarihim uzina lil ladina yuqatiluna din suwa ne ne to sune zina ukhruju min diyarihim ghairi haqqi wanda aka fitar da su daga gidajensu ma'ana garuruwansu mutanen makka da man aulaha da suka yi hijira dole suna ji suna ganin suka dawo madina to bi ghairi haƙƙin ba tare da sun taka ko sun zubar ba illa an yaqulu rabbuna allah sai dan kawai sun ce ubangijinmu shine Allah to walaula lahin nasa ba'dhum bi ba'din ba dan kariya da Allah yake ba mu mutane ba tashin su da tashi la huddimatu sawami wa biya'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fi hasmullah da duk wasu wuraren ibada to da sun rushe to amma Allah zai taimaki mai taimakon sa inna allaha la qawiyyun aziz kawai shi taimakon Allah gaggawa ne baya su kake ka fara ba shi ka'ida ai kayi kayi kamar mai addu'a ne ya ƙi yin haƙuri shi yayi yayi a kai dai ka ci gaba da yi ta lokaci ne bai ba kuma ko ba a baka abin da ka roƙa ba to ita kanta addu'ar ai ibada ce mai zaman kanta ku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku ne ce ku roƙen zan an samu innal ladina yastakbiruna an ibadati bai ce an du'a'i ba wannan wanda suke girman kai barin bauta ta kaga addu'ar ibada ce iya ka zauna kana addu'ar ai ibada ce ai sama suka ce ita addu'ar ai kala biyu ce ko du'a'u ibadatun wa du'a'u mas'alatun du'a'u ibadatun wa du'a'u mas'alatun yanzu da yalla ya zauna in ta yake subuhun quddusur rabbul mala'ikatu war ruh me yake roƙa nan ba abin da yake roƙa ibada yake in ta yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kawai ibada yake amma in yana cewa ya razzaku ya razzaku ya afu ya afu Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta yanzu nan du'a addu'a ce ta mas'ala dan nema yake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati addu'a ce ta mas'ala amma lokacin da yake cewa subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh wannan du'a wa ibadatun ce to hatta ita addu'ar mas'ala din ai a wajen malamai suka ce ɗayan uku ne in ka roƙa wajen Allah ko ka roƙa daidai da abin da dama an kaddara maka rashin sani ne ma da baka roƙa ma za a baka amma dama addu'ar ibada ce kaga riba biyu kenan kayi ibada kuma an baka abin da ka roƙa ya dace da kaddara kaddara kuma ta riga ya fata ko kuma ka je kai ga abin da kake roƙon Allah ya baka amma shi wannan abin da kake roƙa Allah ya san ba alkhairi bane a wajenka sai canja maka da abin da ya fi shi alkhairi na kama matasa misali na gwaru-gwaru da su gane shi yana son fatan sai samu kuɗi ya sai mota amma ba shi da aure kullum addu'a sa duk iyamun lalin sa na azumi ma akan neman kuɗin mota yake sai da kuma a gama daga daren laitar kadarin a gama sai kuma wani alaji yake ya kira shi ya yi ba da hankalinsa ya ba shi ɗansa amma shi ba duk iyamun lalin sa tar azumi har daren laitar kadarin duka a mota ya yi amma yanzu kuma gashi mu kuma aure aka ce an bashi sai kuma cikin dare sai Allah ni fa mota nake nema Allah a iliminsa karshenta shi Allah ya san wannan matashin ba shi da aure kuma ka ba shi mota kuma mata in sun game mota ai ka ba shi motar da nake sai Allah subhanahu wata'ala yana son sa da alkhairi dan mota sharri ce a sa sai ya fara ba shi mata ita ma motar ta akwai lokaci to shi yasa halin addu'a na biyu shine kana iya ga kai abin da kake nema kuma Allah ya canja maka da abin da ya shi shi Allah la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun ba a tambayar sa abin da ya aikata a ce dan me su bai ake tambaya wannan shine hali da bi ko dai halin farko abin da ka roƙa ya dace dama da abin da aka kaddara ma shi aka baka ko dai hali na biyu abin da ka roƙa daban Allah ya canja maka dan alkhairi a hannunsa ke kai baka sani ba ko dai hali na uku a hana ka kai ta roƙon ba a baka ba kai kawai yadda a yadda kake nan haka Allah yake son ganin ka shine alkhairi ya san duk abin da ya baka kawai nan to annaci zaka rasa lahira to shi kuma Allah baya son ya azabtar da kai a lahira wani lokacin matan daga duniya abin da ka rasa ɗin wasu suka samu su matsala ce a wajensu kai rashin rasawar ita ce alkhairi a wajenka ba ka gane wannan karatun sau da za ku nemi wani abu da wasu mutane su su samu kai ka rasa ka zo kana ta ciki kana ganin kai mai kawa Allah wani ma yake ya samu ana nan wannan abin da kai ka rasa su suka samu sai ya zama musu sharri in na kamewa ne kaji an zo an naɗe su an tafi ba labari da kansa za ka ji ya zo kuma yana cewa mutane kai Allah ya so ni ai da ni aka yi fafutukan nan ka gani ko amma da can bai bai gane Allah yana san sa bai da aka a kame wanda suka samu to shi yasa a ta addu'a ita ibada ce mai zaman kanta shi yasa Allah subhanahu wa da ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai kuma yace innal ladzina yastakbiruna an ibadati dan ya tabbatar maka ibada ce bai sai an du'a'i ba sai da kulu da jahannama jakirina to idan Allah subhanahu ta'ala shi lokacin da zai abu ba zaba masa ake ba kai a dauriyarka da wahala ka kai kuma a nan darajar ka take yanzu su sahabban wahalar da suka sha a makka ai ita ba su darajar da har yanzu ake ambatan su ake sha'awar su ake radiyallahu anhu ake musu addu'a yawa to shi Allah kauyin ne azizun al-muallif idan muka da littafin ku yake ta wani lahizu fi ayatul baqara ita zamu hararo a ayan nan ta suratul baqara annaha ja'at ba'da zikri namuzati bayan ambatan misali min namazijis sara na misalin wato as-sara'u shine bana rigima yaƙi bainal haqqi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya al-mutamassil huna fi talut wa junudi wa wanda ya faru ne tsakanin talut da rundunar mu'minai wa jalut wa atba'ahu da jalut da mabiyansa zai Allahu ta'ala al'ayatu bi ƙaunihi sai Allah yake faɗin ayar da cewa walakinna Allah ya rufe ta cewa to ku sani fa shi dai Allah zo fadlin alal'alami na. ma'abocin falala ne ga duniya baki ɗaya. mimma yufidu anna dafa a alfasad wannan yake fa'idantar da kai da Allah ya ce shi ma'abocin falala ne karewar ɓanna bi hadha tariq ta wannan hanya Allah ya amfani da wasu dan kare wasu in amun ya ummun nasa kullihim wato ni'ima ce da take game mutane baki daya daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa ya'ti ayatul hajj to kuma idan ka dauko makamanciyarta da makaranta take suratul hajj ba'da ilanillahi ta'ala bayan Allah ya sanar annahu yudafi'u an awliya'ihi almu'minina yana bada kariya ga masoyansa mu'minai wa ba'ada iznihi lahum subhanahu bi qitali bayan Allah ya musu izini da yaki na aduwuhim abokan gaban su yaki abokan gaban su wa yaqtatimul aya sai kuma ya rufe ita wannan aya bi taqrir lahi ta'ala da tabbatar li qa'idatin asasiyatin da wata qa'ida ta foundation asasi shine wala yansurannallahu man yansur tana daidai da in tansurullaha kaga yansurku wala yansurannallahu man yansuru ka'ida ce azabiyya yawa innallaha tabbas hakika shi Allah la qawiyyun aziz mai karfi ne gagara koya ne fakana tashri'ul qital ala marahil malan yace to shar'anta yaki ya kasance ne ala marahil a bisa matakai ba lokaci guda aka shar'anta shi kuma gaba ɗaya ba na farko alhazar wato kariya ce kawai kwaba za ka yi wa kanka don kada sharrin mai sharri ya same ka wa zalika inda makanal musulmi na fi makka lokacin da musulmai suke makka ai ba a sa su yi wani raddi ba a su dai kawai takatsantsan wa kanu yi tsalibunan ya sallallahu alaihi wasallama bi izini lahu suna neman musulmai suna neman annabi ya musu izini don me za a ke cutar da su ya ba su dama su ma su yi yaƙi filkitali fa yi sai annabi sallallahu alaihi sai amsa musu da cewa mai isbiru ku yi haƙuri fa inni lam umar bilkitali ni har yanzu ba umarci ne da in yi yaƙi ba kaga kenan annabi sallallahu alaihi sallama umarni yake bi wa ma yantiqu anil hawa baya cewa su sai shi ma in ya samu umarni da wajen Allah subhanahu wataala ana cutar da su a makka suna nema ya ba su izini su kare kansu su yi yaƙi a a ya ce isbiru ku yi haƙuri fa in ni lam umar bil qital ni ma ba umarci da yaƙi ba kenan wannan in shine marhala ta farko a makka kenan wannan maka dama a makka ba a yaƙi ba haƙuri kawai ake ta ba masu imani haƙuri haƙuri haƙuri annabi ya ce asabaru biya uku ya ce haƙuri haske ne amma abba'u ne haske ne irin na rana shi abba'u akwai zafi yasa Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an amma wal qamara fa nura kaga ash-shamsu diya shine hasken da yake dauke da zafi wal qamar amma shi ko wata nur hasken da yake baya dauke da zafi li ta'lamu adada sinna wal zafi sai annabi hadisi ce as-sabaru diya'u hakuri haske ne amma akwai zafi dole kada an ce ya hakuri dadi ya ji dadi aka jiyar da shi ba ta masa akai amma a hakan ake so a wuce wurin shine kaga sai ya ci ya jure ya danne asabaru biya wa salatu nur yace kuma sallah haske yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka shi ko qur'ani ko ya zama hujja a wajenka ko ya zama hujja a kanka hujja a wajenka ka sani kai aiki da shi sai ya ce ka ko hujja a kanka ka sani ka ki aiki da shi sai tun kuɗa kauta hujjatun laka aw alayka isa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace da azumi da alqur'ani yushaffi anil abdi yawm al-qiyamah za su ceci bawa ranar tashin alkiyama azumi yana cewa na hana shi ci na hana shi sha tsawon yini ni zan cece shi alkur'ani yana cewa ba dare ba rana tilawa yake ni zan cece shi saboda da azumi da alkur'ani ya shafi anil abdi yau alqiyama to wani da ya ce marhala ta farko marhalar zaman maka kawai hakuri da cutarwar ƙurashawa kawai kariya a maka sai dai allah ya kare eh. shine Allah ya baka labari akan annabin wa qad makaru makarahum wa Allahi makaruhum wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal hakika sun shirya annabi makirci karshen makirci amma Allah yana ganin irin abin da suke kullawa yace kafa ka dauka makircin na wasa ne ya kai in ya samu katan dutse ba dan adam bai rusa shi to shine anan ne ayi ce to wala ta hasabanna Allah mukullifa wa'adihi rusula amma kuma gefe guda kar ka taɓa tsammanin Allah zai saba alƙawarin da yau manzanninsa na cin nasara Sosai sai marhala ta biyu al'izinu bihi ba da dama a yaƙin min gairi ijab ƙala ta'ala Allah ya ce uzina lillazina yuqatiluna Allah an ba da umarni ga wannan waɗanda ya zo ma bane lulma jahuli an ba da umarni waye ba da umarni Allah uzina lillazi la yuqatiluna an ba da umarni ga wanda ake yaƙansu. bi annahum zulimu da cewa tabbas an zalunce su wa inna allaha ala nasarihim laqadir amma Allah game da wato ba su agaji mai iko ne a suratul hajji ayat 39 sai marhala ta ƙarshe ita ce marhala wato ta uku marhalatu salisa wujub qital man qatala muslimina wajibi ne kuma wanda ya yaki musulmi shi ma a yake shi qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum ka gani ko ku yaƙi don Allah akan kan suwa allazi na ku wanda suke yaƙar ku wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi sadaka wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu duk da haka addinin musulunci sarkin adalci wala ta'attadu kada ku wuce gona da iri kar a kona gari ko gida kar a kashe yaro kar a kashe tsoho kar a kama mata duk ba sa cikin lissafi alladina lakum gwarazan da suka zabo suke yakar ku to su za ku yaka wala ta'tadu kada ku wuce gona da shi hadisi yace inna Allah ta'ala al fara'iza sai ce me wala tubayyi'uha Allah madaukakin sarki ya wajabta wasu abubuwa da suka wajibai ne a wannan addinin sai ce kada ku tozalta su kamar mai an ce wajibi to da ana cewa wajibi kawai sallah kake fara tunowa da gari duniya da gaskiya an an fara batun wajibi ya kafa tuno haƙƙin mahaifa wajibi ne yadda ka san wajabcin sallah haka yake haƙƙin makauta haƙƙin yan uwa haƙƙin zamantakewa ga sunan haƙoƙi da dama kulla zai haƙƙin ka bashi haƙƙinsa. to annabi yace inna la ta'ala faradal fara'iba Allah ya wajabta wasu abubuwan da suke wajibai ne yace to fala o haka da ku tolanta su shine bayan ya yabo wasu da sallah sai kuma yace fa kalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata sai wasu kuma suka zo biyo bayan su kuma suka tolanta sallah wattaba'u ash-shahawat suka bi san rai da ya karshen ayar ce da su fa saufa kauna gayya wani rami na tsakiyar wuta su da sannu za a jefa su can Allah kiyaye to shi yasa ba a so ka tobarta abin da yake wajibin ka ne inna Allah ta'ala farada al-fara'ida kuka tudayyuha yace wa hadda hududan ta ta'taduha Allah kuma ya iyakance iyakoki to kada ku ketara su in aka ce ga halal ga haram ne ake so ka aikata halal amma haram fa kai ko kusa karka ƙetara shi ne ƙurani gaya maka wa man ya ta'adda hududan lahi faƙadi zalama nasa tu wanda ya ƙetara iyakokin Allah to tabbaci haƙiƙa ya zalunci kansa tsuntsun da ya ja ruwa kuma shi ruwa zai doka faƙadi zalama nasa dama zalunci kala nawa ne zalunci kala uku ne a musulunci ko dai babban zalunci ne ka zalunci Allah kai ka zalunci Allah ya za'a ka zalunci Allah E kana zaluntar Allah ta hanyar ɗaukan haƙƙinsa ka ba waninsa shirka ita ce zaluntar Allah ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai azurta ba mai bada lafiya ba mai yaye damuwa duk ka tashi duk neman nan ko kariya daga wanda na kariya ne sai ka tafi wajen waninsa ba shi ba yanzu ka zalunce shi domin babu mai su in ba shi ba to kuma sai ka tafi wajen waninsa to yanzu zaluncin da ka masa duk wanda za ka je wajensa halittarsa ne yanzu ka ɗaga halittarsa ka ce daidai yake da shi yana yin abin da yake shi ne zalunci an gane ko na ba da misali yanzu kakana a zaura ga wannan yara wani ya kalle ka ce fa da wannan yaran da ɗaya kuke ga shi dai a masallaci kuke kana jin karatu yana jin karatu wala Allah ma abin da zai rike ba za ka rike ba a ba wannan ba yaro ya fito daga gida ba wanda za a kama shi ana bin sa guje za a yi masa wanka wani ce ka kada yaro na faɗi ɗaya kuke yanzu na zaka je na wannan dan kaji wulakancin da yanzu ɗan ƙaramin yaro ya ce gashi kuma hancin ka irin nasa kunnen ka biyu idan ka bi irin nasa amma me yasa kake ganin an wulakanta ka shi yanzu hankalinsa bai gama cika ba baya cikin lissafin shari'a kai ya za a ce daidai kake da shi to wannan ma mutum ne dan uwanka tana wa in ya taso ya bar yarintar ya zo ajin da kake da Allah basirar ma ta fi taka amfanin ma ya fi naka wannan baka sani ba wannan kuma kai da shi da halitta ne to shi Allah ne mahalicin kuma sai a daga wani daga cikin abin da ya halitta sai a ce yana yin abin da yake yi da kana cewa ga wani ne azurta wanda kai zaka tafi sa boka ne aljani ne kasa za a buga maka yanzu ka daidaita shi da Allah ka shine zaluncin da kai wa Allah ka daidaita shi da halittarsa abinda in ban da shi ba mai kace ga wani ne haka sashe na biyu abinda in ban da shi ba wanda ake yi wa kai ne zaka yi amma ba a yi a kowa ba in da Allah kamar su jadon nan da malam yake daga da ya je intentionally da niyya ya yi ta a gaban wani sai a ce ya kafurka, don ya yi shirka ba a wani wannan sujada da mai gabbai guda bakwai goshi da hanci daya tafukan hannu biyan kada uku guyoyi biyan kada biyar ta in yatsun kafafu su ne bakwai wadda ake yin ta ala'a a bai a sab'a nan ba a wani umban da Allah sashe na biyu shine abinda in banda Allah ba wanda yake kuma in kawo wani Allah shi ma kayi shirka wannan shine babban aji na zalunci shine ka ka wuce kanka ka wuce halittu yan uwanka ka tangana da mahalittun gaba ɗaya shi zaka zalunta to shine zaluncin da yake kuma yi shirka abin nan faƙadi zalama nafsa duk wanda ya wannan zalunci to ya zalunci kansa don ya ɗauko babban zalunci sannan na biyu shine ka zalunci wani a mu'amala matarka ce ɗanka ne mijinki ne maƙocinka ne oganka ne kai ne yaron ka zalunce shi ko babban ya zalunci yaro uwar gidan ta zalunci mai gidan ko mai gidan ya zalunci uwar gidan maƙocin ya zalunci maƙocin. wani dai ya zalunci wani a mu'amala shine aji na biyu na zalunci shi babbar illarsa in ba a samu ɗayan uku ba baka biya shi ba in na biya ne bai yafe maka ba ba a hukunta ka da irin hukuncin da shari'a ta tanadar ne wannan laifin ba a nan duniya ta yadda ka je lahira a haka tunanin ne za ka gane kuranka in na biya ne da ka za a biya shi shi ne annabi ya ce a ta daruna manil mukulis kun san waye matsiyaci sabai suka ce mallajin ladir hamala huwa la dinar wanda ba shi da naira ba shi da dala annabi ya ce a'a wannan talaka ne matsiyaci yana filin alkiyama shine wanda sallarsa ta zo zakarsa ta zo azuminsa ya zo duk wata nagartarsa biyayyarsa ga iyaye kyautata wa mutanensa duk ya zo ladansa gashi amma gefe guda ya zalunci wancan bai yafe masa bai biya shi ba a hukunta shi ba ya zo lahira haka gefe guda duk ina wanda ya zalunta ranar lahira babu wani abu sai hali sai sallah sai aiki za ka da za a biya su kuma ba a yafiya domin wajen sikirinin ne kafin a je ga sikeli kai ka sani in ka yafe masa kai naka zai kai maka kowa yana neman nasa inda zai samu shi ya kara wala ka sai ta kwashe aikin ana rabawa mutane in yayi sa'a aikin ya biya masa bashi in sa'a ta kufce masa ciko ya biyo gyartai kayansa su kare kuma masu bashi da saura mun ce ba a yafiya to sai a ɗauko zunubin wanda yake bin sa bashi sai a ɗora masa Allah kiyaye to wannan annabi yace shine muflis to kaji wannan shine zalunci na biyu zalunta wani a mu'amala kaji illar shi wancan na farko illarsa wanda Allah ka zalunta in baka tuba ko ta ka tahuma ba fitowa inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa man yushrik billahi faqad iftara isman azimani ya kinki mun zunubi babba sai na uku shine ka zalunci kanka da kanka duk san kai irin na dan adam Allah ma ya shaide da ta innal insana kulika halu'a iza masahu sharru jazua wa iza masahu alkhairu manua saboda san kai fa in sharri ya ya same shi 40 sai raki 80 yalinka raki in alkhairi ya same shi shiru ba mai ji an ma wani ya ja shi da Allah karkai je kaga san mutanen da suka sani za su dame ni ne kaza kaza kaza an gane in kana so in maka gwaru gwaru karatun ya taba ka daga lokacin da albashi aka kara kwanaki ba a yi ba mita duk inda aka zauna amma da aka biya da wuri fitowa kake kana talla shiru kake ji dama da masu mun bashi su ma an kwantar da su to haka dan adam yake kulika halu a san kai idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua to amma kai kokari ka samu wata tasiyar wanda suka samu Allah ya ce illal musallin ka zama kai ba haka kake ba sai masu sallah Allah ka samu cikin su saboda wannan shine zalunci na karshe shi ne zalunci kansa da kansa to ta yake zaluntar kansa da kansa ta ƙin sauke wajibinsa ko ta ƙin nisantar abin da aka ce ya nisanta yanzu da annabi yake mu labari faradal fara'ida salatu bayyi uha Allah ya wajabta wajibai kada ku tozalta sai tozalta wajiba ya ki biyayya ga iyaye ya ki kyautata wa makota ya ki kaza ya ki kaza kuma bi ya kai matsayin da shari'a ta hau kansa to yanzu ya zalunta kansa ya zalunta saboda ka fara'id fara'ida salatu bayyi uha hadda hududan falata ta atabiha sai ce wa harrama ashiya'an Allah ya haramta wasu abubuwa ta tantahiquha kada kuke ta alfarmarsu sanan kata an ashiya yayi shiru kan wasu abubuwa shi Allah bai ce komai a kansu ba nan kuma annabi sai ce ne rahamatan lakum min na nisyan rahama ce a gare ku yi shiru ba don mantuwa ba isa ba a so duk abin da ba sai maka shari'a ta ce kaza ba kai kuma ka shiga kwakwafi akai sai ka jawa kanka in kana so in maka misalin gwari-gwari tun da ka yi karatu a classroom kamar malami ya ba da aiki ya rubuta ya ce gashi nan assignment na ya bayar kawai a samu dan karamba ne sai malami za a kawo da haka wani aika gashi ja mutane matsala to shine in yayi shiru akan Allah yayi shiru akan abin ce fala ta ba su an kada ku yi bincike akan su domin Allah ba mai mantuwa bane wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane fi rahmatan lakum min ghairi nisyan fala ta bahasu anha kada ku bincike wato akan su so wa katulu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum mataki na uku na karshe shine ku yaki ku yaki dan Allah amma kowa za ku yaka wanda basu je ba su gani ba kawai ku je ku ba musu mamamai a garin su har ku kona musu gari bitali ku kwashe musu dukiya sata ko yaki saboda haka wa qatulu fi wa qatulu ku yaki fi sabilillah amma suwa za ku yaka allazina yuqatilunakum wanda suke yakar ku in kafiri ba zai yaƙe ka ba ai kawai aka yi zama kafirin amana shine sai in ya tafi da za a zauna lafiya da shi kuma shi ma sai ka masa da'awa sai ka fara kiran sa da annabi ya ba sayan na ali bin abi talib tutar yaƙi da za a tafi yaƙin khaibar me yace masa Umfis fiz ala risilika ka tafi sannu ka sauka a farfajiyar khaibar yahudawa ne in ka ja kana jira ba ba mai zaka jefa musu ba sai ce su mad'uhum ila al-islam ka kira su zuwa ga musulunci fa inhum ata'uka in sun maka biyayya shikenan in suka ƙi to su zama kafiran amana yanzu za su ba da jizya a launa lafiya da su in suka ƙi to kuma sun cika kafirai ba wanda ba abokan gaba ne sai yaƙi ya shiga tsakaninmu da su kaga kenan mataki mataki ne amma baka kira mutum ba sakon mu addinin ma bai gama fahimtar ma meye addinin ba shi a inda ya je masa ma a bakin ta bakin makiya ya je masa kallon sa suke sun yi blackmailing din sa kai kuma ka zo halaka ka ara kwabar ruwa kuma da sunan addini kake ha Allah kiyaye so wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son yan ta'adda suratul baqara ayat 190 al-marhatu rabi'a farada al-qitalu umuman to kuma na gama gari kenan umul kuffar alal muslimina qala ta'ala wa qatilul mushrikina kafatan ku yaƙi musulmai ka kam kama yi ƙatulunakum kafa shikenan da yadda dai suka yin haka za ku yi musu wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqina Allah yana tare da masu tsoron inna innallaha ma'al ladzina taqaw in dai kana da taqawar Allah yana tare da kai man taqillaha asha qawiyan wa sara fi biladihi aminan wanda ji tsoron Allah zai rayu mai karsashi zai zauna a garin sa amintacce suratul tauba aya ta 36 wannan shine karshen karatun mu na yau abinda makaranta da muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sukofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su za su fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin auren Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi na tambayar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi wa sunnah tawaffana allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi wa sunnah su'ada wa amitna shuhada wa la tukallifna an tariqatil huda ya rabbal alamin allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahla allahumma yasmi ad-du'a ya mujib ad-du'a allahumma yasmi ad-du'a ya mujib ad-du'a allahumma hadha dua wa alayka al-ijaba allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba وهذا الجهد وعليك التكلان وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين